alkalman hukumomin nijar sun bayyana cewa mutane 'yan kasashen afirka sama da dubu ɗari ne ke ratsawa ta ƙasar a kowace shekara domin zuwa ƙasashen turai ta ɓarauniyar hanya lamarin da ya sa shugabannin nafiyar turai tuntuɓar takwarorinsu na nijar a kan buƙatar kafa wata cibiyar da za ta kula da datsewa irin waɗannan baƙin haure hanya kafin su dangana da iyakar algeria ko ta libya Ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam irin su Alternative Espace Citoyen wacce ta shirya wani taron muhawara akan wannan batu na ganin shirin ya saba wa yarjejeniyar ƙasashen sai da yawo da iyomowa. Saidu Abdu na mai kula da kare hakkin matafiya a ƙungiyar ta Alternative. To wai shin in gwamnatin Nijar ta ce za ta rike bakin hauren nan in aka rike bakin haure a bakin jihar Agnes ya za a yi da su? deja jiha ce wadda mun san da ba kwanci hankali cikakka da kwai ba bisa ga kuma in ce kiwon lahiya ma na al'umma za a samu matsala akwai hannun da kasashen sai da yawo suka sa bisa ga wata takarda wadda ake ce ma protocol de la CDAO pour la libre circulation des personnes et des biens wannan kundin in ka ɗauke shi daga harko har ƙarshe yana cewa ne ya kamata a ce ƙasashen nan goma sha biyar na CDAO a ce ɗan adam wani ɗan ƙasa daga cikin su in ya tashi zai wata ƙasa babu wata tangarɗa babu wata matsala muddin yana da passport ko yana da ID card yana iya yawo a cikin ƙasashen nan da yake bayani akan wannan shiri a yayin ziyarar da ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus suka gudanar a Nishar a farko farkon watan da muke ciki ministan harkokin wajen nijar ibrahim yakubu ya kara jaddada wannan aniya ba kamo mutane ne za a yi ta hurgado su a basu tsoro ba a'a mun yi wani tsari tsarin nan da muka lissafa zai wajen miliyar 660 na kudin mu kasar nijar deja a yanzu ma sun taimaka wajen miliyan 75 na euro wasu cikin tsarin na a rage wannan matsaloli. To sai dai sai da Abdu na kungiyar Alternative na cewa a maimakon matakin kafa wannan cibiya ya rage kwararar 'yanci rani zuwa Turai sai dai ma ya kara haifar da wata matsalar ta daban. Wannan kuɗin da za a zuba, musan da kuɗin nan, Nosala ba a iya a ce tahiye-tahiyen na an hana shi. Na farko dai mun san da ƙasashen nan na Europe sun yi sun yi sun yi iya kokari na a ce sun rike frontier insu sun kasa sun yi wata hamsha service wanda ake ce ma frontex wanda suka zuba ma makudan kuɗi kuɗin da suka hima a ce bidje in sojojin niger na hana 'yan baƙin hauren na an kasa yanda ya zamanto ita teku ta zama kamar in ce makabarta to in ba mu yi hankali ba da zai zama haka nan Wannan cece ce na batun hana wa 'yanci rani tsallakawa zuwa nafiyar Turai na ƙara karfafa ne a wani lokacin da wasu rahotanni suka bayyana cewa wani jirgin shawagin ƙasar Amurka ya hango gawawwakin wasu mutane kimanin takwas masu ginar zinariya a dokar dajin hamadar Sahara sakamakon lalacewar motar da ke ɗauke da su a wani wurin da ke tsakanin Arlit da iyakar ƙasar Algeria. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger.